Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa masu albarka barkanmu da safiya da fatan mun tashi lafiya. Na wa kowa barka da sallah a wannan rana ta babbar sallah ta shekarar hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku. Da fatan mun yi sallah lafiya Allah Ubangiji ta'ala ya karɓa mana takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Uh, ina so na yi amfani da wannan dama ne mana ɗan tunatarwa kaɗan game da abin da ya shafi sallar idi da kuma wato ibadar layya sallar idi a malamai sun yi maganganu da yawa a kanta wanda a takaice za mu iya cewa wato wata ibada ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi muwazaba a kan yin ta bai fasa ta ba iya rayuwarsa tun daga sanda ainihin wato aka shar'anta ta a sallace raka'a biyu kamar yadda aka sani wadda ake fita bayan gari a je a sallace ta sannan limami kuma ya ba, sannan kuma mutane su koma zuwa gidajensu da suna masu canza hanyoyin da suka zo suna masu kabarbari Allah ubangiji ya karba mana ibadar layya ita ma sunna ce ta musulunci sha'ira ce daga cikin sha'air na musulunci ga wanda ya samu dama ga wanda ya samu iko ga wanda yake da hali ba tare da takura ba ba tare da yin alfahari komai da ita kamar wata al'ada wadda ainihin wato ba a fasawa ba dabba ɗaya ta ishi mutum shi da iyalansa idan an samu kari to fa biha wa ni'mat a yanka fi sabilillahi a yanka domin Allah da kyakkyawan niyya ana so a samu dabba wata ke mai wadatar nama mai kyau mai kitse mai ainihin wato lafiya malamai sun maganganu game da nau'o'in dabbobin tun daga kan raƙuma zuwa shanu zuwa bisashe wato tumaki kenan da awaki da bayani akan wanne ne fi falalarsu wanda wannan tafsilat ba nan bane mahallinsu Yanwa masu albarka kada a manta da yawaita kabarbari da ambatan Allah da ziyarce-ziyarce da taimakon masu karamin karfi da kuma ainihin wato yi wa juna barka da sallah da fatan alkhairi na wa kowa barka da sallah da fatan alkhairi da fatan Allah ya maimaita mana wassalamu alaikum wa rahmatullah